gadar alkaula alkaula ke sashe Sheikh Ibrahim Yes na kaulaha wanda nake zaune a nan Kaduna Malale gidana da masallaci a nan Badarawa nan kuma inda muke tafsirin alkur'ani cikin ramadan da kuma sauran ayyuka da wanda muke yi na ngo na yes international foundation to na aure a gidan Shek Salisu Ma'azu yana ah, da yara masha Allah da yawa sun kai kusan goma kuma alhamdulillah ina limanci masallaci a nan badalawa yadda na faɗi yanzu kuma ina tafsirin alkur'ani cikin Ramadan da Hausa kuma ina da ngo na na ke taimakon talakawa ah. wannan dai da yawon kuma da yada addini da ko ina kauyuka wannan da shi ne na wanda ya zauna da ni a nan najeriya to kamar da aka sani ne duk wanda ya ji an ambaci wannan suna lallai san cewa suna ne mai girma kuma suna ne sananne wanda aka san shi ba ma a najeriya kadai ba duniya gaba ki da an san wannan suna masu rasu su ji yaya aka yi gugurma na neman ilimi to alhamdulillah kafin in zo dama shu Shehu Ibrahim yana ajiye mu makaranta a nan gida wanda Laraba ne kawo daga murtaniya wanda suke koya mana alkur'ani saboda neman harshe sai shehu duk abin da zai faɗi sai ya yi bayani saboda a fahimta ainihin abin da ake nufi akan wannan abu ya ce alkur'ani akwai su a gidan ku gidan kakanku gidan babanku amma in kun ga mun kawo laraba a nan saboda a nemo harshe mai kyau wanda gobe duk inda ka tsaya ka yi larabci ko kai karanta alkur'ani a tabbatar kai abin da kake faɗi mutane suna ji kuma suna fahimta to kuma bayan mun haddace alkur'ani muna dan shekara goma sha da mun yi dan latin haddan alkur'ani saboda mu gidanmu yara shekara takwas shekara bakwai suka haddace alkur'ani mm. amma mu a lokacin ya kasance daidai lokacin da shehu ya bar duniya kuma 1975 kuma mamanmu kuma bayan shehu da shekara daya ita ma ta bar duniya abinda ya dan rikice mana dan kadan kafin mu kama bakin zare mu dan sha wahala kadan mm. daga baya da muka haddace alkur'ani sai muka je murtaniya neman ilimi Eh, mun je can mun zauna shekara goma sannan muka dawo nan kaulaha watanni dan kaɗan sai muka samu muka zo Najeriya 1992. To 1992 din mun zo Najeriya mun yawo mun je Central Africa mun je Sudan mun je garuruwa da yawa dai haka. Daga baya dai muka dawo kuma nan Najeriya 1992 muka tafi karshe zuwa Saudiya. Can akwai yaya na Sheikh Muhammadu Amin shi ne consul general na senegal a lokacin sai muka zauna gidansa muka ta karatu kamin makka da madina haka da muka yawo shekara biyar